Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci tara da kuma 60 sai kuma kilo da 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya ta fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar litini 27 ga watan agusta ibrahim kalmasi garba ne da jummai ali da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku abin da ke taskar mu ga fakanin labaran nan da 'yan watanni masu zuwa amurka za ta kammala gina wani sansanin mayakan sama a birnin agadas jamhuriyar Nijar domin yakar 'yan yakin sa kai a can kasar afghanistan kuma amurka ta kashe shugaban kungiyar isis na kasar da kwamandojinsu guda tara papa roma francis ya nemi gafarar allah dangane da abin fallasar lalata da ya dabebe cocin ɗarikar katolika kanun labaran kenan rundunar sojin najeriya ta ce sojojinta sun hallaka wasu shugabannin 'yan bindigar dajin zamfara manya-manyan da mun ka kashe akwai irin su dan boko da kuma dan buzuwa waɗanda sanannun mutane ne waɗanda gaske To a yayin da jam'iyyun PDP da APC kowace ta amfana da canjin sheƙa ya maganar ladabtar da masu canjin shekar Ko a jikinmu wai an tsikari kausa ba ma jin wannan shiri nasu zai samu nasara Za kuma a ji cewa wasu 'yan sara suka sun kai hari a kwantagoran jihar Niger Najeriya. Kamar kowace ranar Litini, Safilu Hashin Guma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Wata jami'ar sojan Amurka Auburn Davis ta faɗa wa muryar Amurka cewa nan da 'yan watanni masu zuwa Amurka za ta kammala gina wani sansanin mayakan sama inda jiragen yaƙi da ba su da matuƙa za su auna ƙungiyoyin 'yan yaƙin sa kai da sai ke gudanar da harkokinsu a yankin. mai magana da yawar mayakan saman amurka a turai da kuma nahiyar afirka oban davis ta ce zuwa yanzu rundunar mayakan amurka ta kashe dala miliyan 86 da rabi wajen gina sansanin sojan ta kara da cewa duka-duka aikin gina sansanin zai ci kudi dala 98 da rabi ta ce wannan sansanin da ake ginawa a birnin agadas da ke arewacin jamhuriyar niger shine sansani mafi girma a tarihin gine-gine na rundunar mayakan saman amurka birnin agadas yana muhimmin wuri a hamadar sahara kuma cikin sauƙi 'yan yakin sa kai da masu fasa ƙauri daga libya ko zuwa can da algeria da mali da kuma ƙasar chadi suke amfani da shi a zaman wurin yada zango wani harin jirgin saman yaƙi da babu matuƙi a ciki da amurka ta kai ya kashe shugaban ƙungiyar isis a afghanistan mai suna abdul sa'ad al-thabi da kwamandojinsa guda tara harin na makami mai linzami an kai ne a cikin dare a gundumar koigan a lardin har da ke fama da rikici inda kungiyar da ake kira iskp take da headquarter ta mai magana da yan gwamnatin lardin attaullah kogin ya fadawa muryar amurka cewa harin ya kuma lalata sansanonin kungiyar a halin da ake ciki kuma shugaban kasar afghanistan ashraf gani. ya ƙi ya amince da ajiye aiki da manyan jami'an tsaron kasar ciki har da ministan tsaro da ministan harkokin gida da babban jami'in leƙen asiri waɗanda suka miƙa takardun barin aikin su a ranar asabar sun yi hakan ne jim kaɗan bayan da mai baiwa shugaban ƙasar shawara akan harkokin tsaro ya miƙa nasa takardun barin aikin. Papa Roma Francis ya nemi gafara Allah saboda abin fallasar lalata da ya dabaibe cocin ɗarikar Roman Katolika. Jiya Ladi Papa Roman ya nemi gafara a wani wurin ibada a Nok a ƙasar Ireland. Ya ce abin fallasa ciwo ne da ya kamata a ɗauki matakin sanin gaskiya da kuma yin adalci. Jiya Ladi Papa Roma Francis ya kammala ziyarar da ya kai Ireland wajen yin huɗuba a gandun Phoenix da ke birnin Dublin. inda Papa Roman ya nemi gafarar Allah a kan gazawar cocin wajen nuna ko kuma tausayawa waɗanda aka yi wa fitsarar. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. hukumomin jihar florida nan amurka sun ce mutane uku ciki har da ɗan bindiga sun mutu bayan harin fada kan mai uwa da wabi da aka yi a wasu kantuna da suke garin jacksonville a jihar ta florida tun da farko kafofin yada labarai sun ba da rahoton cewa mutane hudu ne suka mutu to amma shugaban 'yan sandan jacksonville sheriff mike williams ya ce rahoton nan ba gaskiya ne ba sheriff williams ya ce mutane tara ne suka ji rauni a sakamakon harbinsu da aka yi ciki har da mutane biyu waɗanda su ne da kansu suka tuka mota suka je asibiti ya ce an yi wa dukkan mutane tara jinya kuma suna murmurewa haka kuma wasu mutane biyu sun ji rauni a lokacin da suke kokarin arcewa harbin da ake yi sharif williams ya ce ana kyautata zaton maharan shekarunsa 24 ne kuma sunansa david katz daga birnin baltimore a jihar maryland kuma ya kashe kansa Kerry Williams bai ba da wani ƙarin haske dangane da dalilin yin harbe-harben ba, to amma ya ce kila nan da 'yan sa'o'i za a samu ƙarin bayani a kan shi David Katz ɗin. Za a karrama Sanata John McCain wanda ya mutu shekaran jiya Asabar bayan ya yi fama da sankaran kwakwalwa. Za a yi karramawar a jihar Arizona da nan birnin Washington DC. da farko za a ajiye gawar sanata mccain a phoenix babban birnin jihar arizona inda za a yi bikin tunawa da shi jibi laraba idan allah ya kai mu ranar da idan yana da rai zai cika shekaru 82 da haihuwa ana sa ran mutane za su yi layin kallon gawarsa domin yi masa bankwana a ranar alhamis za a yi addu'o'in tunawa da shi a cocin ɗalikar baptist a birnin phoenix din ta arewa a ranar juma'a idan allah ya kai mu za a je gawar sanata mccain a cikin ginin majalisar dokokin amurka inda za a gayyaci jama'a su kalli gawar sanata mccain zai zama sanata na goma sha uku da za a aje gawarsa a cikin ginin majalisar dokoki girmama da ake wa amurka wanda suka yi fice za a yi addu'o'in tunawa da shi a babban cocin birnin washington dc a ranar asabar ana sa ran tsaffin shugabanni barack obama da george w bush za su yi jawabi a zaman addu'o'in da za a yi a nan washington jimai ali aka saurara da labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kamar yadda aka ji rundunar sojan Najeriya ta ce sojojinta sun hallaka wasu kwamandojin miyagun makasan nan da ke cikin dajin zamfara tare kuma da kwace makamai da sauran abubuwa daga gare su. Hassan mai na kaina gare ka. da yake jawabi a taron manema labarai a garin Gusau, daraktan labarai na hedikwatar tsaron Najeriya, Brigadier General John Agim, ya ce farmakin Operation Sharan Daji da suke gudanarwa na ci gaba da kawar da 'yan bindiga a dazukan jihar ta Zamfara. Kanar mohammed Dole shine kakakin runduna ta ɗaya na sojojin Najeriya da ke kai wannan farmaki. Mun kai hari a wuraren cikin manya-manyan mutanen da mun ka kashe akwai irin su dan boko da kuma dan buzuwa waɗanda sanannun mutane ne waɗanda sun haddabi mutane kwaran gaske a cikin su ma kuma akwai wasu mata biyu masu taimaka ma waɗannan mutanen ne mun kuma kama mashin-mashin da suke amfani da su wajen talatin da shida da salula waya hannu wajen ita ma talatin da motoci guda biyu waɗanda ake kai musu kayayyakin abinci da kuma kayayyakin mai shanu fiye da dubu mun ka kwato hannunsu kuma mun ka mayar ma masu su kuma akwai waɗanda su ma mun kwato su waɗanda 'yan sata mutane suka sace su mun kwato waɗannan mutanen a raye ba abin da ya same su hatta ma waɗanda sun ka kama su su din an kashe su kuma daidai lokacin da suke ba da wannan kuɗin sun karbi kuɗin kuma an karbi kuɗin an ba masu su kanar muhammad dole ya ce aiki tare da sojin saman najeriya na ci gaba da ba su nasara sosai nasarar da aka samu da haɗin gwiwan aiki da da su sojojin sama wanda ayyukan da sun kai a irin gandun daji na su sububu da kuma rugu ya ba mu damar shiga wurin moha ga irin waɗanda aka kakkashe 'yan ta'adda waɗanda aka kashe domin nan ne dabar su wanda yake saboda sugugin wurin motocin mu ba su iya shiga su amma eh, sojojin sama da suka shiga wurin suka yi aiki mai kyau ya ba mu damar shiga wurin muka ga irin aikin da suka yi da waɗanda aka kashe. Idan muka duba cewar zamfara ta iyaka da jihohi irin su Katsina su Kaduna Kano da sauransu ba kuwa tunanin yayin da waɗannan 'yan bindiga suka wuta ya wuta za su iya arcewa zuwa waɗannan makwabtan jihohi. Ya eh, shi ma gaskiya a waɗannan jihohin ai akwai sojoji waɗanda muka girke na kuma suna sa ido ga irin hanyoyin da waɗannan muke zaton za su iya biyowa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Katsina, Najeriya. soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Don hankalin maza ta tashi zuciyar kuma a gaida Hassan. To bari mu shiga batun siyasa inda ganin kowace daga cikin manyan jam'iyyun siyasar Najeriya ke amfana da canjin shekar da 'yan siyasa ke ta yi batun ladabtar da masu canjin shekar ke neman shiriri cewa gade nasar Nasir Adamu Ilhikaya da cikakken rahoton. jam'iyyar apc mai mulki da pdp mai adawa sun rage batun in mai rike da kujerar siyasa ya sauya sheka to ya rasa kujerarsa ba mamaki hakan na da nasaba ne da yadda kowane sashe ya amfana daga sauyin shekar yayin da pdp ta koma kare shugaban majalisar dattawa bukola saraki da waɗanda suka sauya sheka zuwa adawa ita ko apc na kare tsohon shugaban marasa rinjaye ne gosul akfabio wanda aka ganshi yana murmushi tare da shugaba buhari a lokacin da ya je hutun kwana goma a london gabanin koma zama majalisar dokokin da ba mamaki sai ashirin da 25 ga watan gobe pdp na nuna san ba za ta lamunci tsige shugaban majalisar dattawan Bukola Saraki ba wanda APC ta bukaci wa imma murabus ko ta tsige shi da samun karin 'yan majalisa bayan zaben cike gurbi a Bauchi da ya kawo Yahaya Gumau da Katsina da ya kawo Ahmed Babba Kaita. Shehu Yusufu Kura shine kakakin shugaban PDP. Ko da aka zabi Bukola Saraki dama ba da san ran jam'iyyar APC ya zama ba, ba da san ran shugaba Buhari ya zama ba. Saboda haka yanzu kokarin da suke su tsige shi kuma ba zai samu ba domin yana da goyon bayan akasarin 'yan wannan majalisa tun ma lokacin da yake cikin jam'iyyar apc saboda haka ko a jikinmu wai an tsikari kausa ba ma jin wannan shiri nasu zai samu nasara bayan tsohon shekar gwamnan benue samuel otom zuwa pdp an yada raɗe raɗin gwamnan filato da ke makwabtaka simon lalon zai bi sahu wannan yasa na tambaye shi shin menene matsayinsa kan raɗe raɗin plateau kowa ya san inda na yi muka kafa apc a plateau kowa ya gan kuma zumunci na da shi mai gida president muhammadu buhari kuma kowa ya ga zumunci na da sauran gwamnoni ba ni da bambanci abin da ya kawo ni apc shine zai ajiye ni a apc ko an yaya ina nan a apc dalilin mai na bar pdp saboda rashin gaskiya kuma su ma sun ce sun zama masu gaskiya yan pdp a ah, to in suna gaskiya gaskiyan su daban za a fi gane alkiblar 'yan siyasar najeriya bayan zaben fidda gwanin jam'iyyu da za a kammala mika wa hukumar zaɓe sunayen a watan disamba nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya ban koma dangina. To a gaida Nasiru, bari mu sake komawa kan batun tsaro inda wasu matasa da ake kyautata zaton 'yan sara suka ne suka kai hari garin Kwantagora na jihar Naija. Ga dai wakilin Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton. A yanzu haka dai kimanin mutane goma ne ke kwance rai kwakwai mutu kwakwai a babbar asibitin gwamnati da ke garin Kwantagora ta jihar Niger nigeria Wasu matasa ne da ake zargin 'yan sara suka ne dauke da makamai suka auka wa mutane bayan kammala sallar isha'i a unguwar daɗin kowa da ke cikin garin na Kwantagora. Malam Murtala Abdullahi shine kwamandan kungiyar Hizba a garin na gora A wasu sun zo da sanduna da aduna duk wanda sun ka gani tara suke yi. Kore na shi ko kenan na zo na cima wani kwanci kusa da kowane gida na an sare ne hannu da kuma cinya. Ada yaron gida na guda an sare mashi kafa. Na ɗauko shi a mota mu na Hizba domin in kawo shi police station airport. kawai na zo station sai aka ce an wuce da wasu asibiti mu wuce da su asibiti sai muka zo accident ward kawai na zo na cimma mutum goma a nan accident ward daga nan suka zuba su a cikin mota mu na ne zama a kawo su ya karu to daga nan ta samu nan an kawo mutum biyu kuma suka ga mutum goma sha biyu kenan Haka zalika na ji ta bakin ɗaya daga cikin malaman wannan unguwa da shi ma lamarin ya rutsa da ɗalibansa. Eh, sunana Aliyu Muhammad Sani Adarawa Kwata Gora. Ni ɗalibin guda sun sare da shago ne. kuma ɗayan gaba ɗaya suka sassare shi kuma ana an kai asibiti nan Kwata Gora. Ba ana gaya min jinin shi ma ya kusa tsayayewa yanzu da Allah ya fara. mai unguwar yankin na daɗin kowa malam bashir muhammad wanda nazanta da shi da misalin karfe ɗaya da rabi na cikin daren lahadin nan ya ce ya zuwa lokacin ƙura ta lafa a yanzu komai sha security and to to na kira kakakin yan sandan jihar Niger DSP Abubakar dan inna amma bai dauki wayar ba to sai dai wani babban jami'in yan sanda da bai yarda a ambaci sunansa ba saboda ba huruminsa ba ne ya tabbatar da aukuwar lamarin har ma ya ce a yanzu haka suna riƙe da mutane hudu da ake zargin suna da hannu wajen wannan aika-aika Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. An ba mu Allah ya baku aikin yi. A shirinmu na hantsi za a ji cewa alhazan Najeriya za su fara komawa gida daga yau dinnan Litinin. ana sa ran allah ya da za a yi kamar makonni uku ana jigilan Alhassan najeriya idan yanayi ya ba da dama muna sa ran ma iya kammalawa kafin wannan lokacin ana batun yawan mata masu juna biyu da ke zuwa aikin hajji duk da irin kokarin da kuke yi na tabbatar da cewa ba su je aikin hajji ba yaya kake ganin za ku shawo kan wannan matsala ne to eh, wani abu ne da su masu kokarin su karya wannan dokan sun san hanyoyin da suke bi suke karyawa amma za a ci gaba da inganta matakai na tantancewa kafin alhazai su taso wanda aka gani cewa tana da juna biyun da zai zama hadari gare ta babu shakka za a shawarce ta da cewa ta yi haƙuri ta jinkirta har Allah ya sauke ta lafiya sannan ta zo ta ibadanta saboda a bana an samu waɗanda suka zo da juna biyun ah, bai kai minzirin haihuwa ba amma kuma sun rasa shi saboda wahala da yanayin da ke tattare da aikin hajji to wannan shine abin da muke kokari mu guje ma amma ta bangaren hukuma za a ci gaba daukan matakai na tantancewa da ilmantarwa da faɗakarwa da jawo hankalin mai gida da ita uwar gida cewa tuna da abin da ke cikin cikin nan shi ma yana da haƙƙi na a kare lafiyarsa a kare rayuwarsa eh, aikin haji ko yana da wahalar da idan mutum ya shiga yana iya fuskantar wannan haɗari din. Kwamishinan hukumar alhazai ta ƙasa da ke lura da harkokin lafiyar mahajjata a ƙasar Saudi Arabia Dr. Ibrahim Abubakar Kana ya ce yawace yawacen mata a filin Arfa da Minane ya haddasa mafi yawan mata masu juna biyu rasa cikin da suke dauke da shi duk kuwa da matakan da aka ya na tantance masu juna biyu kafin tahowa aikin hajin bana. Amma batun ciki kan gaskiya bana mun samu mata da yau da suka to da ciki ba mu sun aka suka sun cikin sun ba suka zo da cikin nan to saboda wahala da suka sha da yawan cikin sun zube. To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kan bari mu koma gefe guda Sarfilo Hashin Gumal ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. Kan batun takaddamar da ake kan fili mallakar Alhaji Adamu Muhammad. wanda ke zargin cewa wasu mutane da haɗa kai wajen sayar da filinsa da sunan mai girma gwamnan gombe alhaji ibrahim dan kwambo filin da ke unguwar bahar kwatas da ke gombe makonni biyu da suka gabata mun saurari korafin da alhaji adamu muhammad ya yi wa wannan fili inda a wannan makon muka garzaya ofishin kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar gombe alhaji shehu darbi domin jin ko a dokar ƙasa gwamna yana da hurumin kwace fili daga hannun wani ya baiwa wani sai a biyo mu cikin shirin domin jin yadda wannan tattaunawa ta kasance suna nasir fil hashi wani irin yanayi ne yake sa misali a ce an kai ko gwamna ya kai karar mutum misali abin da ya shafi ko filaye Eh, a ce mutum talaka a ce an shiga kotu da shi cewa gwamna ne kai karasa to kasan tsarin eh, doka na kasan nan ya ba wa gwamna karfi akan fili karfi eh, inda sun a turance sun ce an yi vesting ownership na land na jihohi wa gamna in aka ce gwamna ba wai personally ba kujeran gamna duk wanda yake kai yana da wannan powers yana da wannan karfi din to in wani yana ganin kan cewa ba a masa daidai akan harkar fili ba to dole in zai kai ƙara zai kai ƙaran gamna ana joining kes ɗin kamar yanzu kuma eh, a ce ministry of land sabi ta wani abu da kake gani ta saba ka'ida to in aka zo za a kai kara akan yi joining da gamna a ce da ministry din sabila duk wanda technicalities na lauyoyi kada ya kasance wani bangare dai ba a shigo da shi cikin shari'a din ba but in aka kai kara ba gwamna ne fasanil ake kai ita kujeran gwamnan ake kai karanta sabila da powers din na kujeran gwamna din ne to shi kama wani talaka mai suna adamu muhammad da ke anguwar jika da fari a gombe wanda ya ce gwamna an yi amfani da sunan gwamna an kai kararsa aka cinye masa fili a unguwar buhari quarters da ke nan gombe shi kuma me za ku ce ya faru ya jawo wannan lamarin har aka sa sunan gwamna a ciki eh shi kamar inda wannan mutum yake magana din ana kiransa GDP2 GDP2 kuma an daɗe tuni gwamnati ta daɗe da daukan eh, wannan wuri wanda kamar yadda na gaya maka eh, doka ta riga ta ba gwamnati ta ba gwamnati karfi eh, kan fili kuma koyo aka baka fili za a ce maka na zuwa wani lokaci ne kuma a turance ana iya ɗaukan karɓan fili yau ko gidanka ne da dalili na irin overriding public interest interest in da yake na al'umma ne ba na ko wani individual ba a bisa wannan eh, muhimmin dalili gwamnati tana da dama ta karbi fili shi wannan wanda yake magana kuma ina gani akwai rashin akwai karancin sanin yadda dokoki suke ah, in aka ce an kai eh, gwamna ko ƙara kamar yadda magana a baya ba ana nufin e, gwamna personally ba ne aka ita kujeran gwamna sabila da karfi da doka ya bata akan fili ita ake kaiwa kara eh, so shi inda yake magana ɗaya na kiransa gdp2 gdp2 kuma ina ji tun lokacin gwamnonin sojoji da muka yi yana ɗaya daga cikin sabbin layout na farko wanda aka yi a gombe eh, wanda mutane wasu bida da rashin sanin yadda dokoki suke in gwamnati ta zo ta karfi ta yi layout akan biya mutane hakki masu hakki kuma sai ta yi wannan layout din to wani lokaci mutane suka ji karban kudin diya ko kuma sukan karban kudin diya din sai su dawo su ce daga baya su ci gaba da amfani da wurin ba san cewa kuma doka ya riga da ya hana su wuri a yadda tsarin dokoki suke to sai ga mutum ya tsaya ya yi ke kasa kasa akan filinsa kuma ba da hakki a wurin kuma shi akan bai sani ba ne amma shi ya ce wani mai sarautar gargajiya ne ya sayar masa wannan filin wajen bayan shekara tara da sayan filin sannan kawai ya zo ya ga gini a wajen daga baya aka ce gwamna ne ya kwace masa fili. eh mai sarautan gargajiya ai baya da ikon ba da fili <laughs> ko doka ba ta ba mai sarautan gargajiya fili ba ko fili a fadar jiha eh wanda munan muna da eh, executive order na designating eh, gombe metropolis eh, as urban center with 15 km radius kuma cikin wannan 15 km radius din ba wanda yake da iko ya ba da fili sai gwamnatin jihar gombe ita take da ikon ba da fili kaga wannan radius din ba wanda yake da ikon ba da wannan sai gwamnati a ce kuma wani basaraki ya zai baka fili a wurin kuma <laughs> ina gani kamar da faɗa akwai rashin sanin yadda dokoki suke ya za a waro wannan mutumin kai ya fahimci wannan mataki da aka ɗauka tunda ai wani mutum ne aka sayarwa filin daban shi a matsayinsa na ɗan kasa ba shi da ikon tunda yana son filin a mallaka masa filinsa in ya nema eh to kamar da na gaya maka an riga layout a wurin layout kuma taswira ce wanda take killace wuri ta nuna cewa wannan wuri an ɗauke shi kuma ya zama ko filin gida ko filin Eh, masana'antu ko fili na makaranta to inda yake magana din akwai ministries a wurin don kusan ina fahimci wurin da kake magana din wajen minister of education ne to kaga minister of education is an government institution ne government parastatal eh, eh, eh government institution ne so kuma uh, surrounding areas din yawanci residential building ne gidaje ne na mutane wanda gwamnati ta basu kuma ta basu takarda yau ko kotu aka je in aka ce wannan layout ne abinda ake magana shine maganan takarda magana certificate wanda gwamnati ta bayar kan fili ba ana magana wani takarda da wani basara ke bayar ba ne wato ma'ana wajen yana nan kusa da kwari ne daga bayan buhari estate kuma ya ce ba wani maganan layout da aka iya binciken eh to ba abinda shi ya gaya maka ba abinda Eh, gwamnati ta yi a wurin wanda kuma takardu sun nuna haka shi za a yi la'akari da shi duk mai fili ya zai ce maka shi ba haka ba ne sabila da shi ma kansa yana son abin da zai tabbata masa da cewa wuri na shi ne kuma shi fili yana da matsala sosai a duk duniya ma kusan shi ya jawo su ya kukuka alai shi durbi a karshe wani me zaka faɗa wa shi wannan mutumin misali inda zai zo ya tinkare ka a ma'aikatarka da takardunsa da abubuwa da suka faru me zaka faɗa masa eh inda yana da takardu wanda ya dace wanda kuma gwamnati ta bashi kuma shine mai fili sai mallakar masu ba dogon surutu amma na tun da yanzu abu yana kotu kamar yadda aka faɗa ya sha gaban ministry na sai abin da kotu ta aiwatar hukuncin da kotu ta aiwatar shine za a amfani da shi don shi ya fi karfin eh, decision na ministry ne na kuma me za ka ce wannan shiri na ciki da gaskiya da ke kokarin fafutukar kwatawa waɗanda aka zalunta haƙoƙinsu a fadin najeriya da sauran ƙasashen afirka waɗanda suke sauraron wannan shirin eh gaskiya sai mu ci Allah sa alkhairi sabila da eh, murya ce ta talaka murya ce ta wanda ba yi da karfi wanda in ka ce za ka yi magana a yadda kafofin watsa labarai suke sai ka kashe kuɗi amma na ci da gaskiya ina gani a yadda suke ayyukansu ba sa karɓar sisin kobo wajen kowaye kuma wannan shine ci gaba wanda dubare ya magana ba a ba shi dama ya magana ba don kuma domin hakkinsa ya tabbata a bi masa kado so wannan shirin ina muku fatan alkhairi Alhaji Shudur a kwamishinan eh, ma'aikatar filaye na jihar Gombe. Mun gode kwarai da gaske. To mun gode. To masu raro kun dai ji abin da kwamishinan ƙasa da safiyo na jihar Bauchi Alhaji Shehu Dirbi ya ce kan wannan batu. Sai a biyo mako mai zuwa inda za mu ci gaba da bibiyar wannan batun. yanzu a madadin nasiru adamu ya hikaya nisar fili hashin gumar ke cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shirin mu kasance lafiya To gaishe ku yanzu kuma ga Jami'ai Ali da labaran duniya amman fa a takaice. wata jami'a sojan amurka auburn davis ta faɗa wa muryar amurka cewa nan da 'yan watanni masu zuwa amurka za ta kammala gina wani sansanin mayakan sama inda jiragen yaƙi da ba su da matuƙa za su auna ƙungiyoyin 'yan yaƙin sa kai da suke gudanar da harkokinsu a yankin za a gina wannan sansanin ne a birnin agadas da ke jamhuriyar Nijar. wani harin jirgin saman yaƙi da babu matuƙi da amurka ta kai ya kashe shugaban ƙungiyar isis a afghanistan mai suna abdul sa'ad al-tabi da kwamandojinsa guda tara harin na makami mai linzami an kai ne a cikin dare kuma ya lalata sansanonin 'yan ƙungiyar papa roma francis ya nemi gafara allah a saboda abin fallasar lalata da ya dabaibaye cocin ɗarikar roman katolika jiya lahadi papa roman ya nemi gafara a wani wurin ibada a nok a kasar ireland ya ce abin fallasar ciwo ne da ya kamata a ɗauki matakin sanin gaskiya da kuma yin adalci hukumomin jihar florida a nan amurka sun ce mutane uku ciki har da ɗan bindiga sun mutu bayan harbin fada kan mai uwa da wabi da aka yi a wasu kantuna da suke garin jacksonville a jihar ta florida tun da farko kafofin yada labarai sun ba da rahoton cewa mutane hudu ne suka mutu to amma shugaban 'yan sandan jacksonville sheriff mike williams ya ce rahotannin ba gaskiya ne ba za a karrama sanata john mccain wanda ya mutu shekaran jiya asabar bayan ya yi fama da sankaran kwakwalwa za a yi karramawar a jihar arizona da nan birnin washington dc ba da farko za a ajiye gawar sanata a phoenix babban birnin jihar inda za a yi bikin tunawa da shi jibi laraba idan allah ya kai mu sannan ranar da idan yana da rai zai cika shekaru 80 da haihuwa da wato a duniya ana sa ran mutane za su yi layin kallon gawarsa domin yi masa ban kwana. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi ko kuma dai sai gobe ko kuma dai sai dai da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Jummai Ali wadda ta karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan wannan lokacin Jan Ellison ni Ibrahim Kalamu Garba ke cewa sai da hantsin. Le Monde aujourd'hui.